رب العالمين والصلاة والسلام ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا رانر 21 ga watan bakwai wa na watan rajab shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna roƙon Allah ta'ala cikin falalarsa da rahamarsa ya tsawaita rayuwarmu da kyawun ayyuka ya sa mu cika da imani kafin mu yi hudu ba akwai wasu yan uwa da suke roƙon <clears throat> musa su a addu'a musamman game da wani haƙƙinsu da ya makale kusan shekaru biyu uku kenan ana ta nema al'amarin bai fito ba har yanzu to muna roƙon Allah ta'ala ya tausaya musu Allah ta'ala ya fitar musu da wannan haƙi nasu sannan har ila yau ko da suke roƙon addu'a game da abin da ya shafi jinya da rashin lafiya wayanda ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya mu da muke da shi iri daban-daban Allah ta'ala ya tausaya mana ya karbi mu ya biya mana mu. Allah ta'ala ya samu dace a hudubar mu a yau fiska ɗaya tattake da shi Shi ne tunatarwa game da kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mai kyakkyawan ƙarshe kullum malamai suna cewa ba farkon ba ƙarshen su Allah sa ƙarshen mu ya yi kyau to nasiha ce ko tunatarwa game da kyakkyawan ƙarshe ko ka kalle shi a matsayin alamomin kyakkyawan ƙarshe sannan a ƙarshe sai addu'o'i ga wannan gasa tamu rigingimu da fitintunu da suke faruwa can da can Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen sa. sai addu'a ga wannan jiha tamu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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى كل نفس ذات ذائقة الموت أيها المسلمون قال الله تبارك وتعالى الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اللهم اجعلنا منهم عباد الله حسن الخاتمة هي أن تختم العبد أو أن يختم للعبد بعمل صالح قبل الموت وأن يختم للعبد بعمل صالح قبل الموت مباشرة فيموت على طاعة كأن يموت وهو يصلي أو يموت وهو يهج أو يموت وهو صائم أو يموت في جهاد في سبيل الله ويا لها من سعادة ويا لها من سعادة ويا لها من سعادة وإما الله تعالى إنها للشرة للشرف العبدي فرمدي فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه صحيح رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل كيف يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه اللهم اجعلنا منهم أيها المسلمون لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة فأيما مسلم مات بإهداها كانت بشارة له نسأل الله تعالى التوفيق وحسن الخاتمة ومن هذه ومن هذه العلامات النطق بالشهادة عند الموت يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني الثانية الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله تعالى ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه, وجه الله تعالى ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله تعالى ختم له دخل الجنة دخل الجنة دخل الجنة دخل الجنة أخرجه أحمد عن حذيفة وإسناده صحيح فكل من مات على عمل صالح لقد نال حسن الخاتمة ومن هذه العلامة الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر اللهم اجعلنا منهم أخرجه أحمد في المسند حديث حسن ورواه الترمذي وصححه العلامة الألباني ومنها ومن علامة ومن علامات حسن الخاتمة الموت في سبيل الله الموت في سبيل الله الدفاع عن المال الدفاع عن عن العرض الدفاع عن الدين لحديث سعيد بن زيد لحديث سعيد بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد اللهم ارزقنا الشهاده اللهم ارزقنا الشهادة اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام قال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أهد أطلب سعد بن ربيع سعد بن ربيع سعد بن ربيع فقال إن رأيته فاقرأه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك قال زيد بن ثابت فجعلت أطوف بين قتلى الأهدين فجعلت أطوف بين بين القتلى أهدين فأتيته وهو بآخر رمق وبه وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف أو رمية بسهم فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف كيف تجدك فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة أجد ريح الجنة أجد ريح الجنة أيها المسلمون أتدري من هذا الرجل أتدري من هو سعيد بن ربيع سعيد بن ربيع هو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا لعبد الرحمن بن عوف لما هاجر المهاجرون آخى الله بين الأنصار والمهاجرين فخير سعد عبد الرحمن فخير سعد عبد الرحمن أن يختار من ماله ما شاء وكان له زوجتان فقال اختر إهداهما أطلقها ثم تعتد فتزوجها رضي الله عنهما رضي الله عنهما رضي الله عنهما رواه البخاري yanwa musulmi a dunkule kudurar yau nasiha ce tunatarwa zuwa ga fafutuka da addu'a da jajircewa wajen neman kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan cikawa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani Lallai ma mu shakka mu sani cewa ba farkon rayuwa ne abin lura ba ƙarshen yaya aka cika yaya aka koma zuwa ga Allah musamman a wannan zamani da mutuwa ke yi zuwa far ɗaya ba ciyo da ciyo ba hatsari da hatsari sai ka ji wani ya tafi ya tafi kenan Allah ya gafata wanda suka riga mu zuwa duniya Allah ya samu dace Tanwa musulmi hakika yana daga alamar kyakkyawan rabu. Allah ta'ala ya azuta ka da kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala ya azuta ka da kyakkyawan ƙarshe abin sha'awa abin daɗi abin farin ciki Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kansa yayi bayanin alamomin kyakkyawan tafiya alamomin kyakkyawan ƙarshe Allah ya sami kyakkyawan ƙarshe nan kaɗan ne kaɗai muka kawo daga cikin alamomin kyakkyawan garci kafin nan barin mana wani albishir cikin hadisin da mu karanta na karshe-karshe imam bukhari shi wato wannan hadisi lokacin da aka kammala yakin uhud kusan yakin uhudu shine yakin da Allah ta'ala ya jarabci sahabbai da jarabawa sai da Allah ya karrama manya-manyan sahabbai ɗai ɗai ɗai ɗai mutum saba'in da mutuwar shahada Allah ya azuta mu da mutuwar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zaid ibn sabit babban sakatarensa sakanar sakano yace maza kewaya ka nemo min labarin ka gano min ina sa'id ibn rabi a wani yanayi yake a wani hali yake ciki sa'id ibn rabi yana daga cikin gwaraza da suka fito suka ba da rayuwarsu suka ba da jininsu suka sadaukar da rayuwarsu a wannan yaki na uhud sa'id zaid bin sabit yace sai annabi ce da ni da ka hadu da shi ka ce ina da shi ka ce sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka gaida min da shi ana zai ce zai zaidu ya ce sai na fara yawo ina kewayawa tsakanin waɗanda a kashe tsakanin waɗanda suka samu shahada ya ce sai na zo na tarar da sa'id ibn eh, rabi yana numfasawansa na ƙarshe na barin duniya sai da yana da shi na ce da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in isar maka da gaisuwa da gare shi zuwa gare ka sannan in tambaye ka yaya kake yaya kake ji yaya kake jin kanka sa'id a daidai wannan lokacin zaidu ya ce na lura a tare da shi akwai suka akwai yanka akwai raune da ya shafi ko dai harbi da kifiya ko dai suka da basu ko makamanta haka saba'in da yanka a daidai lokacin da nufashinsa ke bugawa sama-sama da bar duniya ya ce ga saƙon manzan Allah zuwa gare ka annabi ya ce yangai da kai sai sa'idu ibn rabi ya ce idan ka je ka isar wa manzan Allah gaisuwa ta ina amsa gaisuwa ina amsa sallama sannan kuma ka ce da shi ina jin ƙanshin aljanna ina jin ƙanshin aljanna ina jin ƙanshin aljanna a daidai wannan lokaci sai Allah ta'ala ya ransa. kada kuma ce kafin Allah ya zara ransa sai yake gaya wa sahabbai yace wallahi na rantse da Allah ne kan na kyakkyawan tafiya amma bari muku wasiya idan kuka bari annabi ya samu kwarzani ba ku bashi kariya ba kun yi asara yana faɗin wannan kalma Allah ta'ala ya zara ransa wane ne sa'id ibn rabi shine wannan sahabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira daga makka zuwa madina tare da ɗimbin sahabansa annabi yi abin da ake kiransa kulla ƙawance da soyayya hakika irin soyayyar da har abada ba za a taba maimaita irin ta ba soyayya da ke tsakanin muhajirun da al'anfa. ikon Allah kaddaran Allah sai Allah ya kaddare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hada Abdurrahman ibn Auf da Sa'id ibn Rabi Abdurrahman bin Auf ba muhajire Sa'id ibn Rabi balan sare mai masauki bari ku ji abinda Sa'id ibn Rabi yayi kusan yadda sahabbai suke mutum ne mai hali mutum ne mai dukiya yana da mataye guda biyu da farko dai yace da sa'id ibn rabi na raba dukiya ta kashi biyu na baka rabi ce da abdurrahman na auk na raba dukiya ta rabi na baka rabi na biyu kuma yace ina da mataye guda biyu Zaɓi duk wanda kake so a kiyaye ba wai zan saki wance ka aura ba a'a zabi duk wanda kake so zan sake ta sai idda ka aure ta Abdulrahman bin Auf yace na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarka da dukiyarta da dukiyarka amma nuna min kafa to wannan shine Sa'id bin Rabi shine wanda ya wannan kyakkyawan cikawa kafin a zararansa yace yana jin kanshin aljanna yana jin kanshin aljanna yana jin kanshin aljanna Allah ba mu kyakkyawan cikawa hakika lalle ya zan waje mai ta addu'a mai ta roƙon Allah Allah sa mu cika da imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana waɗannan suna daga cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe na ɗaya arzikin cikawa da kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah Allah ba mu cikawa da wannan kalma hakika annabi yayi albishir ya ce duk wanda wannan kalma ta zama ita ce kalmar sa ta karshe to dan aljanna ne Allah ya sa mu dace na biyu hakika yana daga alamar kyakkyawan karshe a waye gare ka yi kwana da wannan duniya kan wani aiki na alhairi ya zama shi ne aikinka na ƙarshe wala Allah sallah wala Allah azumi wala Allah karatun alkur'ani wala Allah sadaka wala Allah kyauta wala Allah duk wani aikin alheri ya zama shi ne abinda mala'iku suka rubuta maka na ƙarshe daga nan kuma ka tafi zuwa ga Allah ka yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe hakika yana daga alamomin kyakkyawan ƙarshe mutuwa don sadaukarwa mutuwa don kare dukiya ku dubi falalar musulunci annai muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da garanti dukkan mutumin da aka kashe shi yayin da yake kare dukiyarsa yayin da yake kare addininsa yayin da yake kare mutuncinsa ko mutuncin iyalansa idan aka kashe shi a wannan hanya ya yi kyakkyawan tafiya ya yi mutuwar shahada Allah sa mai kyakkyawan ƙarshe jama'a hakika alamomin kyakkyawan ƙarshe suna da yawa daga ciki mafi falala mafi sauki ne Allah ta'ala ya maka arzikin mutuwa a daren juma'a ko yinin juma'a Allah ya sa cika da imani Allah ya sa mu samu irin wannan daraja ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan musulmin da Allah ya karɓi ransa a yinin juma'a ko kuma daren juma'a insha Allahu Allah zai kubutar da shi daga azaban kabari Allah ya sa mu kyakkyawan cikawa Allah da Allah ya sa mu cika da imani Allah da Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan bayan Allah zababbun bayi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ghfir lana wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم ارزقنا استقرار في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم أفزنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم إنا نعوذ بك أن نقتال في أن نقتال في تاج أجرنا يا أرحم الراحمين يا عزيز يا قهار اللهم برحمتك نستغيث اجزنا اللهم يا ربنا برحمتك نستغيث اجزنا اللهم انصر ولاة أمورنا اللهم انصر ولاة أمورنا اللهم أيدهم اللهم أيدهم اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم حبب اللهم حبب الإيمان إلى قلوبنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم